Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku ke da ke da Ina harka da matasa da yawa a Najeriya yaran nan ka a zo a shafa musu duk wannan abin da mutumin nan ya yi kawai shi mutum ɗaya ba za a zo a shafa musu ba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon jiya shirin domin iyali ya karbi bakuncin yan gwagwarmaya da ke zaune a nan Amurka Helen Bako da ke jihar California da kuma Hajiya Hurera Musa wadda ke zaune a birnin New York. da nufin nazari kan batun marin da ɗan majalisar dattijai mai wakiltar adamawa ta arewa Elisha abu ya rika kwafsa wata mace a wani shagon sai da kayan balagaggu. Na nemi sanin ko sabon shiga majalisar ya yi haka ne sabili da matashi ne kamar yadda waɗansu suke da ra'ayi? Sai Madam Helen Bako ta bayyana cewa. Ban yadda da wannan ba. Mhm. Domin da a ce an samu matasa da dama da suna behaving kamar yadda shi wannan ya yi, eh, shi ne inda mutane za su fara magana. amma shi shi kadai ne kuma you know tsofin yan siyasa senators da suka dade da sun fi shi girma su ma ba su nuna sauransu ba na ce dukansu ba ba su nuna gurbi mai kyau ba ba su nuna halin dattako don shi matashi ne kawai ba yake wannan ya nuna wannan hali To akwai kuma bayanan da na karanta bayanan farko da ya da wata hira da aka da shi a shine wannan hoton bidiyon da ake yayatawa yanzu ba yanzu ne aka ɗauke shi ba an ɗauke shi ne tun lokacin da ba a zaɓe shi sanita ba an daidai siyasa ce ya zo aka fita da shi ƙaddara a ce wannan tsohon hoton bidiyo ne <laughs> mu sake dawowa nan amurka misali idan ka tsaya takara abin da kai ko kana yaro ne ka aikata ba daidai ba in ka tsaya takara sai an fidda shi eh, kada ma kai da nisa jiya ina ji a new york shi jeffrey epstein wanda shi biliyoniya ne an kama shi domin yana ya lalata 'yan mata in fa sun koma har 1990 so idan mutum ya tsaya takara nan dole ne a bincika irin halin da yake ciki ko da yaushe ne ya fara na san annan da sukan ce ok idan shi yaro ne lokacin da ya aika wata wannan ah, ayyuka din za a iya gafarta mishi amma i don't think wannan video da yake wannan excuse da yake bayarwa cewa ai lokacin da ya aikata wannan ba zaɓe shi shugaba ba ko an zaɓe shi senator ko ba a zaɓe shi senator ba ainihin abun shine yana da kyau kai mutum namiji kamar kai kana da mace kana da ya a gida ka ci zarafin wata mata a waje ko da shi senator ne ko ba senator ba bai kamata ya aikata wannan ba saboda haka zancen wai lokacin da bidiyo ya fito bai taso ba a ganina mu koma question da kika yi maganan cewa wai don shi matashi ne da sauransu ina harka da matasha da yawa a Najeriya. Yaran nan ka a zo a shafa musu suna da ideas kala-kala da zai kai Najeriya gaba. to mm. duk wannan abin da mutumin nan ya yi kawai shi mutum ɗaya ba za a zo a shafa musu ba sannan kuma na biyu da yake maganan cewa wai wannan bidiyon da ta faru da ne wannan ya ba shi dama don da ya faru ya ci ma yaran nan nan yan matan nan da suke aiki sun sun baro gidansu suna aikin su ya ce zai ci musu mutunci ya fahimi mishi don ba lokacin ni nan abin da nake faɗa za mu koma abin da na fara faɗa economic independence din mutane in mutum baka da abin hannunka baka da ilimi to fa kana cikin wahala kuma in ba in ana son mata a daraja su a bas su su je su eh, karatu sannan kuma su aikin su samu abin su. da ba wani zai zo ya ringa tozarta amma da zaran ba a ba su wannan right ɗin ba na karatu da na samun abin hannunsu to it will be a long long time kafin a daraja mata a Najeriya. Because duk yadda aka mazan yadda suka ɗauki mata sun ɗauke mu mata kamar mu commodities ne. Ai su za su ba mu kuɗi ko abin duk a yi zazzabi manta banda ma fa eh, eh, physical abuse ba ana emotional abuse kin sani hmm. inda za a ringa zagin ki kowane safiya kowane dare a ringa gaya miki maganganu ba za ki iya magana ba ma duk ko za ki iya bar gidan nan ba don ba ki da inda za ki to kuma duk wannan abun abin da ya sake faruwa ba a baka hanyar da kai za ka nemi abin naka na hannunka da za ka ce yau ba za a maka wannan iskancin ba so in dai muna son mata su miƙe a fara girmama su to a basu su karatu in suka yi karatu nan a basu su abin hannunsu. Ya wato daga ƙarshe su tsaye na ji kina so ki ƙarin eh, haske. Eh gaskiya ne abin da Hajiya take faɗi. Don da na dubi bidiyo ɗin nan akwai abubuwa uku da suka tsaya mini na dubi 'yan matan nan da aka sa su a Toy Store na farko na yi bakin ciki sosai ban taba sanin cewa a najeriya muna da adult toy store ba abin ya bani bakin ciki yau a najeriya wai ana sayar da irin wannan bidiyo sannan wa aka sa a cikin store 'yan mata in gane ana morar 'yan mata a wannan wuri na biyu bisa ga sauran maganganu da aka faɗa wai ya zo wannan toy store da wayansu 'yan mata guda uku ne mm. idan da gaske ne 'yan matan nan ana trafficking ɗinsu ne fa kila ba shi ba ne zai je yi amfani da su akwai wayansu mm-hmm. wanda za su yi amfani da su sannan na uku na lura lokacin da aka kira police ya zo cikin store din nan shi senator ya ce ma police ya kama matan nan ya kama ta ya je kulle ta sai shi kuma ya ya fara kama matan abun ya bani mamaki na ce mm. haka aikin police shi bai tambaye matan ba ya je a wurinta menene ya faru kawai don gashi shi senator ya ce mishi ya kama mata nan kingan abun ya bani tunani domin a nigeria in zaɓi mutum shugaba idan mutum yana da kuɗi to suna da iko kamar yadda ita hajiya ta faɗa mm. suna da iko suna mulki akan mata saboda haka dole ne su wulakanta mata idan da mata 'yan matan nan da ake amfani da su zan iya baki labarin kwanan nan wata yarinya da ake amfani da ita nan amma police sun bi kamin su kama mutumin sun bincika ba sun zo sun kama mutumin kawai don yarinyar ta yi musu magana ba yan matan da ana amfani da su da aka kawo su wannan toy store din inda ce suna da economic empowerment ne na kansu mm, suna da karfin su. Eh. suna da karfi za su je a yi amfani da su kamar yadda ake yi ba za su taɓa yi ba amma don rashin abin zaman gari sauransu suna sa kansu irin wannan hali kuma hakan nan mata da ake wulakantar su a gidaje ko a waje ma suna zama a gidajen domin ba su da hanyar yadda za su ciyar da kansu ko yaransu dole su karbi irin wannan abuse da ake musu to zan baku zarafi na ƙarshe me za ku shawarta dangane da wannan lamari a najeriya baki ɗaya first of all ni dai ina ganin wannan mutumin ko ne neman gafaran da yake ya bar ofis din nan secondly gaskiya mata su tashi tsaye in ana musu abin da bai kamata ba su zauna suna shiru su ringa magana kuma su kuma waɗannan politicians din nan su fal gane cewa wannan lokacin ba lokacin da ba ne yanzu lokacin social media ne kar ka ɗauka wai eh, abinda da kake cima mutane mutunci da ba za a gane yanzu nan za a rikodin ɗinka ya fice so i hope wannan will be a lesson zai zama ishara mutane ba kawai mata ba kowa da da yake cima wani zalunci to ya hattara don za a iya rikodin ɗinka a fitar da shi kuma but the only time da zai zama Eh, ya yi amfani wannan rikodin in dai hukumar ake eh, eh hukumomi hukumomi sun taking action an ce yanzu abin kai laifin nan a punishing ɗinka. To yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka za mu ja birki nan sai mako na gaba ku ji shawarin bakin namu kan wannan batu. Kafin nan a madadin Helen Bako da kuma Huraira Musa 'yan gwagwarmayar kare hakkokin mata da ke zaune a nan Amurka da Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi dan su muke ashe mu